eh shi da hudu wa fi fawaid ibn samakana dan irfa sautaka qalilan to daya biyu uku wurin eh eh muqaddamati wa mujannibati wa mu'aqqibati wa ce o e eh, yawa kalmomin ba za su zo gobe kiyama suna yan gaba gaba ga mutum kamar yadda suratul baqara ali imrana kowace za su zo su karbi mutum gobe kiyama to haka wayannan kalmomi su ma za su zo su karbi mutum za su zama masa gaba منجيات معقبات وفي فوائد بن السماك للتافين قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن قال سمعت محمد بن واسع يذكر عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كو ان في الجنه akwai wasu gidaje a aljanna wannan gidaje ba duka aljanna take haka ba suna daban ne Allahu azza wa وجل لمن أطعم الطعام Allah ya tattala waɗannan gidajen ga wanda ya ciyar da abinci ne. Wa adama siyama ya kuma dawwamar da azumi. Wa salla bil laili wan nasu niyam. Ala uhaddithukum بغرف الجنة لا لاباري وإن جدا جنة الجنة قال قلنا بلى يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا قال إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كلها أقول وسجد جن قنصوني نذي na zinariya ƙwansan kansa zinari ne wannan zinari gina mai ƙerarre ne ba ɗanyensa ba ne ba wanda ba a sarrafa shi ba yara zahiruha min ha. ana ganin wajensu daga cikin kuma zinari ne ba gilashi ne ba mai fashewa wata rana ya fashe iska ta zo ya tarwatse ya ɓata gida sai an tsince A'a ah, ƙarfe ne. Sai da ma ƙarfin ana kallo ta ciki ake kalla da ke gudana ba a waje. Wa ha min ha? kuma ana ganin cin ciki ainihin daga waje. Kuma gashi jauhari ne. Fiha a wayannan gidaje minan na'imi wallar zati ma la'ainu ra'at. ya kuwa da jingini a cikinsu akwai ni'imomi akwai nau'unan jin daɗin da idaniya ba ta gani ba wala uzunun samiyar qala qulna ya rasu lallar liman hadhihi al kaga su ba hawa taje ta amma fa Allah ya kai za mu samu za mu ji daɗi a'a sai suka ce na suwaye don dai zai yi wasu ke ne za su shiga ba kowa da kowa zai shiga ba kala liman afsha salama mai sallama ka yi sallama wanda ka sani da wanda baka san shi ba kuma wannan ba zai sa ka fita daga hankalin ka mutum na nesa ka je salamu alaikum wajen ma salamu alaikum wannan masa kai haza ke mu هذا حماقة كذو كثر دشيش السلام عليكم كذا كذو كثر مسون كهات أفيس كبيري من قومي آنن كا كما يد كما باكان من قومي آنو سلم عن كشيني ما السلام باسي أنت يا رب وأطعم الطعام وأدام الصيام أبو أكو إفشاء السلام إطعام الطعام إدامة الصيام وصلى بالليل والناس نيام قال قلنا يا رسول الله ومن يطيق ذلك وذي يغنى قال أمتي تطيق ذلك الأمة تعطيها إياه هلا سلكي كنت نكرتم ونجيه abokar ake wallahi in an samu za mu aikata hmm? da za a ce ko kashe kawunan ko ko ku fitar daga gidajen ko kaɗan ne masu aikata ake wallahi in aka samu za mu aikata ya rasu rishin ba a samu ne bai zama za mu aikata ba wasu ukubirukum an zalika zan ba ku labarin wannan mallake a kahu. wanda isa da dan uwansa fa sallama alaihi aurar da alaihi kada afsha salam wanda ya da da dan uwansa ya masa sallama ko kuma isa da da dan uwansa ya amsa sa, ai wannan ya da sallama wa man at'ama ahlahu wanda ya ciyar da iyalansa wa iyaluhu iyalansa iyalansa min taami hatta yushbi'ahum har ya kwasar da su abin da za su cin yunwansu faqad at'ama ta'ama shine wannan kaga shine karancin ita ta'am ai kaga kullum ba za ka tsaya a karanci ba sai dai mu ɗabi'ar mu kenan an an ce karanci to nan za a tsaya ka dubi da aka ce rubu dinar shine sadaki to shikenan nan za a tsaya a kullum yanzu zo za a ɗaura aure sai an cika sama yau nawa ne zinari to zinari yau ya ƙaru to nawa yi kama kaza ya kama a amalan to ai ba zawara ce uti da aka ce ba a ce min ba bazawara ba ba a ce min budurwa ba wannan fa ka lura karanci aka ce duk iyar mutum duk talaucin mutum tunda an riga an yi kuɗi an bincika an gani to rubu karancin ƙarancin kenan to a ce to ba zan rama kana son ba zan rama yi mata nata daban a'a ai mun riga mun biyo shekara guda da biyan sadaki yanzu kuma ce to ai ka gani ka ga sharrin da sai ku biya da zinari to da ka mu yanzu ko yanzu ma ai ka ga ai zinari ne kiman sa a wancan lokacin da kima ku kai to yanzu kima ma ita ma tana nan dole ya ƙara ta ko dai saboda hawa mata su ne koma baya su ne koma baya sannan kuma muskilan ba ma koma baya ba addini ne koma baya sai kaga an je an yi fati miliyoyi sadaki da kyar ya kai ɗari biyu sai da kyauta sai kaga tilka kisbatun bisa ko me yasa addini a zuciyar bahaushe bai da kima idan ya zo kan addini nan zai nuna wayo amma ije hannun shaidan zai nuna wadatar shi inda wannan na shaidan ne gaskiya ai ya wuce ya wuce dan ya wuce ba shi a ƙara a ƙara a ƙara amma na Allah ɗan kaɗan kisbatun bizar ana o oh, aya eh haya gaskiya ne haji labari wanda aka yi na wannan ƴaƴan matsiyata ne ba wani je miliyan bakwai a ni na shakka ma miliyan bakwai din ko amarya aka ba miliyan bakwai ne ta yi shefa saboda da abokanta da ƙawayenta da abun da za ta tanada hotel ɗin da da ɗinkin da za ta yi da mai menene da za ta yi ta ce mai miliyan bakwai kuma sadakin ƙarshen ta dubu ɗari biyu ne shi ma da kar aka kai ce ba addini ne ba ya ta kima a ran bahaushe ko yaushe ne addini ya zube oho tun daga ana ce addini mai sauki ne addini mai sauki sai aka mayar da shi wani abu da aka mayar da shi hmm? Eh. Wancan eh, gaskiya ne ya ga shi ana yayin shi. To gashi nan dai dole dai a duba dai wannan lamarin fakam. kam. Ai sa kaga ya aure bai da wallan mutuwa. Ya kora ta shi fi komai sauki. Ita ma ta ce ba ta yi shi fi komai sauki. Saboda menene ba wata tsaya ta karɓa ba. Ba za ce to dawo mana da su. Amma da a sadaki ya kai miliyan ashirin da biyar ta tabbatar da kaza ga kaza an ba da goma ce to yanzu ga wata sauran ai za ta haƙura kuma dai daga barin gaskiya sai a shiga matsala hmm. Eh? Idan suka su masu bayar waliyai kenan waliyai kenan a ina son da tun na ji na gabar gangar kana ka waliyai ne suka ce karanci sadaki suka yi haka ta samu ta ce ba a ba ta haƙƙinta ne a yi ba ta saba ba ta ce a ita gaskiya ta wuce dubu ɗari biyu wannan za a samu ta ce haka kuma su ma bai kamata su yanken ba ya kamata su abin nan inta ko da ita kaga uba da na iko kaga in ya yanke ya ba ba komai ka dubu ɗari biyu ai kaga ya san abin da zai yi ƙarshen ta ya mata kaya kana miliyan ashirin to kaga wannan haƙƙin Allah ya riga an bayar da shi shine rubun dinar amma ba zai hafafi da ita ba bari yi hafafi da ita ya bada kyautanta saboda ya samu shiga saboda ya yi hafafi da ita ba ainihin zai masa wani abu ne haka boye ba tana iya zai ce ba wata yara yara hatta hon ciyarwa ko kada a ta'ama nan me kawo maganar Sadaki a wurin eh aje karancin eh, ciyarwa eh. to me yasa aka kawo karancin sadaki aka kwatanta su ma'ana gadan jin walar da ku kada mutum ya tsaya ce to shi kenan tun da dai karancin ciyarwa sai ciyar da iyali to su zan ga su zango kofar gida ce ku tafi su nemi na ku kama je ka dafa naka ya abdussalam a ƙofar gidan me sunan shi salmanu salmanu ce to iyalina aka ce in ciyar don haka nan kauce ga bai kamata ya haka ba dalilin kawo wancan kada abincin ma a tsaya to yanzu tun da yake ciyarwa na ce da iyali na ya yi to ba zan yi komai ba ciyarwa zan yi ko sa akwai wannan shi ma ah, shi ma wancan ya sa mai ce ai in ka ce da iyalanka ka yi jihadi an katar da masallaci ana dubu ɗaya ɗaya za a ƙara faɗin masallaci kar ka bayar ka je ka ɗauka ka kaiwa ba takka ya fi lada ka san kuma ta za su so a dinga musu irin wannan wa'azi a nemo shi ko daga ina ke zai wa'azi shi ake ai shi yasa na dama ba na ce to wannan to dole alaƙanta shi kaga ba ƙaramin sharrin bahaushe ne ba kaga sadaki yin da ya mayar da shi sai ce to karancin zai biya to sannan aka zo wajen abincin ma to zai ce shi karancin ciyarwa ya ciyar da iyalinsa ya yi jihadi fi sabilillah don haka iyanan zai tsaya amma hawa ne ta aisanta sai kun gane abin da ya janyo na kawo maganar sadaki wannan maganar kada ce to abincin nan shi mafanin sadaki za in yi ciyar da matarsa har ta ƙoshi da 'ya'yansa da menene ɗansa ya ciyar fi sabilillah iya nan zai tsaya amma magana abin da shafi mutanen anguwa mutanen gari eh, baƙi da suke yawo menene wannan kawai kwace da nashi ko jinkir da kansa in kai wasa ma ce zaune gari banza ne ita a nemo za a gano zaune gari banza ne ya yi kai ne zaune gari banza ne don wayannan baƙin sun fi ka albarka wa man sama ramadana ومن كل آه، مائكة سنة ومن كل شهر ثلاثة أيام وانا أزمي رمضان سنة قوة نوتا يا مسا أزمي أكو تندى با أكو زي زودا بوما با أشارك أمثالها وانا قد أدرى تقوتا أكو كينا آه، فقد أدام الصيام ومن صلى صلاة العشاء الآخرة wanda ya sallar isha ta ƙarshe fi jama'atin da sallar laila wan nasu niyamu me yake da suna yani eh, eh, wan nasu niyamu mutane na bacci su waye mutanen da suke bacci al yahudu wan nasara wal majus tunda ai kaga lokacin sun yi nisa a bacci la'alla ko mutane maganin yahudawa na warwala su kiristoci na warwala su isa suke son sallar isha ya musu ita shafshaf su masafi walwala to da ga su wannan tv su wannan labarai su wannan menene da ake so a yi sallar isha da zai aje a kallo duk ba shirin su bane ba labari ba za a yi shi ba sai abu lokacin da ake sallar isha wacce take mai kyan lokacin da dare ya shiga ta inda ana gama sallar nan ba idda za a sai dai a tafi gida to kuma lokacin nan su kuma suke jin labari lokacin ake kallon ƙwallo lokacin ake gabatar da wasu diramomi masu kyau a Lahadi qaulihim wa hadha al wa in kana la ya tajjubi wahdahu shi kadai ba zai isa ba fa idan damma ilaihi, ma taqaddama in an ƙara masa abin da ya gabata da quwwatan ma annahu qadar wa bi isnadaini آخرين ومعنى قول الناظم سنتان خالص خالص حقه أي الصلاة والصوم لله abubuwa guda biyu tsantsan hakki ne na Allah sallah azan fa isha'u salami a'idun lil ibadi wallahu waliyyut tawfiq nan ga a